إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجيم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi biyu ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta uku. wanda ya daidai da uku ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu ɗani dauda wanda ke lamba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road a gwari miji a kaduna a wannan ƙasar tamu ta nigeria suna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala ramalana a jerin gwanon karatun wannan tafsiri wannan shekara wannan shine majalisi na hudu mun kwana a cikin suratul baqara aya ta ɗari da hamsin da biyu yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta ɗari da hamsin da uku inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونقص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا Allah maɗaukaki. bayan ya gama tunatar da bayinsa kan ni'imomin da ya yi musu wanda ba za su iya irguwa ba gare su ya kuma kwaɗaitar da su su ambaci ubangiji subhanahu wa ta'ala duk lokacin da suka ambaci Allah Allah zai ambace su iya ambatan ubangiji da kai iya darajar da za ka samu a gaban Allah idan ka ambaci Allah a cikin mutane to Allah zai ambace ka a cikin mutane da suka fi mutanenka su ne mala'iku idan ka tuna da Allah a zuciya Allah zai tuna ka a ranka idan ka zo wa Allah kana tafiya Allah zai zo maka da gaggawa bi ma'ana yanayin yadda kai hoɓasa wajen neman yardan Allah Allah zai ƙara ɗani kan yanayin yadda ka zo masa idan ka zo masa da gaggawa Allah ya ce zan rungume ka gabaki ɗaya kaga kuwa runguma yana nufin zai karɓe ka gabaki ɗaya kuma ya biya maka buƙatar ka duniya sa'annan ya biya maka buƙatar ka ta lahira Allah ka biya mana buƙatunmu duniya da lahira sai Allah maɗaukaki ya shelanta nida'atul rahman Allah ya kira bayinsa mu'minai ya ayyuhal ladina amanu Allah maɗaukaki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa turjumanin Qur'an ya ce duk lokacin da ji an ce ya ayyuhal ladina amanu ka ba da aron kunnuwanka ka buɗe zuciyarka ɗayan biyu ne ko dai alkhairi za a umarce ka ka aiwatar ko kuma sharri za a hana ka daga aiwatar da shi wannan kiran na ubangiji nida'atul rahman ɗayan biyun nan ne Allah zai umarce ka ko dai alkhairi a ce ka yi gaggawa ka aiwatar ko kuma sharri a ce ka kame kada ka aiwatar da shi don ka samu daraja da matsayi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce ista'inu bis sabri ku nemi taimako na ubangiji da yin haƙuri wasalati salati kuma sallah inna Allah sabirin lallai Allah yana tare da masu haƙuri isti'ana da Allah maɗaukaki ya umarce mu a nan Imam Ibn Kathir da ya zo fassara wannan aya isti'ana taimako da kake nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana buƙatan ababai kamar haka na farko idan kana neman agaji a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ka nemi taimakon Allah da haƙuri saboda haƙuri babu a ba kamanta a duniya haka kuma babu a ba kamanta a lahira da take kai mutum matsayi da ba zai taɓa tsammani ba Babu ibn kafir da ya zo sai ce haƙuri ya rabu kashi biyu a Saburu sabaran haƙuri kashi biyu ne saburun ala tarkil maharimi wal ma'afin. haƙuri akan barin saɓon Allah da kuma kece hurumin Allah shine na farko na biyu saburu na alafi ta'ati wal qurbat haƙuri akan aiwatar da biyayya ga Allah da neman kusanci zuwa ga Allah ga wa'annan ababen guda biyu abu ne mai mahimmanci a rayuwa sai imamu ibn qayyim al Allah ya ji kansa da rahama cikin littafinsa iddatu sabirin wa zakhiratu shakirin sai ya ce haƙuri ya rabu kashi uku sai na farko sabarun fi sa'atillah yin haƙuri a wajen yi wa Allah biyayya kana bacci bacci mai daɗi kila ma mafarki kake kuma mafarkin ma kila abinda zuciyarka ya ratayu da shi kana son shi a duniya sai ka ji ladan yana hayya ala sala aka cewa kai wannan ya dame ka sai ka yanke wannan baccin ka tashi saboda kana neman tsira duniya kana neman tsira a lahira ka yanke wannan baccin kana gingidi haka za ka yi alwala har idan ka ya washe ka je ka yi bauta in babu wannan haƙurin ba za ka iya zuwa ka yi sallah ba yanzu ba gashi mun zo mun yi sallar la'asar ma kuma lokacin da muke wannan sallar mala'ikun da suke rubuta adadin wa'anda suka yi sallah a lokacin da muka fara sallah za su tafi da list ɗin duk wanda ya sallar la'asar za su kai shi wajen Allah Allah zai tambaye su kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina sai mala'iku su ce ji'nahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun mun zo suna sallah sallan asabahi gashi kuma mun bar su suna sallah sallan la'asar shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man fatatuhu al-asr duk mutumin da sallan la'asar ta kubuce masa ka annama witra ahluhu wa maluhu kamar mutumin da ya yi asaran iyalansa rankata kaɗin su da dukiyarsa ma'ana duk mutumin da sallar lahasar ta kubuce masa da gangan kamar mutumin da gobara ta zo ta kona gidan ƙurmus kuma a gidan iya kuɗinsa gabaki ɗaya da ya ibo ya ajiye yana so idan ya gama zai je banki ya je ya ajiye ko to wutan ta cinye iyalan matansa da 'ya'yansa rankata kabba wanda ya sha kowa ya mutu dukiyarsa kenan ƙarshe da ya mallaka a duniya tana gidan ita mata wutan ta cinye ta sai ce to duk mutumin da ya rasa sallar la'asar kamar mutumin irin wannan mutumin yake mutumin da ya rasa dukiyarsa baki ɗaya sannan kuma ya rasa iyalansa ga baki ɗaya yanzu ya rage shi kai kilo a duniya kan mutumin da la'asar ta kubuce masa to kaga in babu hakuri ai ba za ka iya barin ba za ka iya tashi ka yanke baccin ka zo kai sallah ba ga wani kuma shi a wannan lokacin lokacin yake bacci ya sa giya a lokacin kuma yake ƙara wuta a baccinsa ba zai tashi ba sai gari ya waye garin ma idan ya waye sai sha biyu zai farka ɗan ƙoƙari shine zai shiga bayi ya yi alwala ya ce zai yi sallah a wannan lokacin ɗan ƙoƙarin kenan wanda kuma daman rakiya ya zo yi a duniya kawai idan ya yi wanka ya sanya kot ɗinsa ya tafi ofis ya je bautan kuɗi kaga daga nan khasirar duniya wal ya yayi asarar duniya bisa lahira to abu na biyu shine asabru an ma'siyatillah shine haƙuri akan kame zuciya daga saɓar Allah wa amma man khafa maqama rabbihi wana nahan 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa duk mutumin da ya hana ransa abinda ransa yake so wanda ya saba wa dokar Allah to Allah ya masa lamanin zai bashi aljanna a gami ka hana ranka abinda ranka ke so wanda ya saba wa dokar Allah shine ka hana ranka saɓawa ubangiji sa'annan kuma abu na uku shine asabru an anil masa'ib haƙuri akan jarabawa da mutum zai riska a rayuwarsa jarabawa ranka ya bujire maka yarka ta bujire maka matarka ta yi tutsu ma'aikacinka ya maka bore duk ka ji abubuwa sun rikice maka to duk wannan yana daga cikin haƙuri da ake so ka yi kai a matsayinka na bawa idan Allah ya jarabce ka magabata sukan ce sukan gane sun saba wa Allah idan ya zo hawa raƙuminsa ya ga raƙumin ya yi tutsu sai ya tsaya ya yi shuru ya dinga tunani me yi na saɓon Allah da ya sa raƙuminsa ya yi mai tutsu ya kamata a ce kawai in ya ce ba raƙumi ya ce bismillah kawai a tafi amma idan ya ga raƙumin ya ja sai tsaya ya yi shiru ya ce yana tunani da ya yi na sabon Allah da ya sa har rakuminsa ya tutu ka ga ba yanzu yana zargin raƙumin ba ne yanzu yana zargin wa ke nan, yana zargin kansa ka ga da muna yi wa kan adalci a yau bala'in nan da muke fuskanta da muna dawa cikin hayyacinmu za mu gane cewa ba gwamnati ba ce ba gazawan gwamnatin kaɗai ba ce laifina ne da ni da kai Allah ya narka shi shi ne muke shan wahala to a lokacin da muka gano haka sai ka ga Allah ya warware mana matsalolin waye ke ba gwamnatin iko ta yi abin da ya dace waye ke hana gwamnati ikon yin abin da ya dace ka mai tutsu sai kuma ya ba wani ya maka daɗi ku gane matsalar yanzu bari mu ga mana misali ba kana da ɗa ba Allah ya azabta ka da 'ya'ya sai yaron ka yayi maka tutu ya kaurin kai ya yi maka biyayya don girman Allah ni wa kan ma'adalci zai samu abin da yake so a wurin ka eh me yasa saboda ya yi maka biyayya kuma gashi yana son abu zuciyarka tana son ta masa ta kyautata masa amma saboda tutsin da maka kai ma ka ce ba za ka masa ba a wai dan ka kaunan ba to haka mu ma tamkar abin da muke yi wa Allah mun saba wa ubangiji mun yi taurin kai mun shiga cikin ababai na saban Allah bila adadin to wannan abin sai kuma wai muna so Allah ya mana shafaffu da mai gama abin da muke so zai yiwu ba zai yiwu ba to abin da ɗan Najeriya a yau musamman ɗan arewa ya gaza fahimta kenan idan ya zauna sai ya zagi gwamnati idan ya zauna ya zagi shugabanni idan ya zauna sai ya zagi wato wa'anda suke da madafan iko wallahi da za a ba shi wannan madafan ikon sai ya fi wannan mutumin da yake zagi biyu sai ya fi shi muni a wurin guzar da jagorancin nan saboda abin da ya hana su wannan aikin saboda ne wanda ke sarrafa zukatansu ya ba su ikon yin abin da ya dace kaki masa biyayya sa'annan kuma ne sai Allah ya narka hukumar da zai mana ta hannunsu sai ya hana mu abin da muke nema saboda mu mun ki masa biyayya a cikin rayuwa to haƙuri yana gadar da jagoranci mai albarka ibn taymiya a cikin littafin sa as-siyasatu shar'iyya yake cewa sabri wal yaqin yunalu al-imama da hakuri da yaqini ake samun jagoranci kana so ka zama shugaba a cikin al'ummarka ka zama mai hakuri kana so ka zama jagora a cikin al'ummanka ka samu yaƙini da ubangijinka zai kwaranye maka duk wani abu amma idan ka hakuri sai ibn taymiya ya karanto wannan ayar waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allah ya ce waja'alna minhum a'immatan mun sanya annabawa su zama jagorori bi amrina lamma sabaru da umarninmu a yayin da suka yi haƙuri kenan in ba su yi haƙuri ba za su cimma manufarsu ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi tarbiyyantar tabbashi. shi kamar yadda imamu ibn qayyim al-jawziyya yake faɗi a cikin littafin sa iddatu sabirin wa zakhiratu shakirin yace yazo kan matsalar fasbir bi amri rabbik sai ce wala takun sahibul huti idnada wa huwa makzum sai yake cewa anan Allah yana ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana rarrashinsa ya yi haƙuri kada ya zama irin annabi Yunus alaihi salatu wassalam saboda shi annabi Yunus ya fita daga cikin al'ummansa ba tare da dokan Allah ba ɓacin rai da bakin cikin mutanensu sun ƙi dokan Allah sai fita saboda yana fushi da mutanen sun ƙi dokan Allah kuma a tsari na Allah Allah bai ce mai ya fita ba saboda ya fita ba tare da dokan Allah ba sai Allah ya ladabtar da shi wannan annabin Allah wanda ya fi kowa daraja a cikin mutanensa Allah ya sa kifi ya haɗe shi kama hulhudu ba huwa mule kifi ya haɗe shi yana zargin kansa sai Allah ce laula annahu kana min almusabbihin ba dan yana daga cikin waɗanda suke tasbihi ba suna ambatan Allah la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun ga Allah ya bai da cikin kifin nan shine kabarin annabin Allah annabi Yunus annabin Allah fa kuma dokan nan fushi yayi akan an saba Allah amma Allah bai bashi wannan dokan ba to ni da kai kuma ba inda za mu yi kan adalci mun saki dokar Allah mun saba umarnin Allah sa'annan ba ma bin dokokinsa sa'an nan kuma muna so shugabannin da Allah ya ba mu su zama irin sayidina abubakar da umar mu kuma ba mu zama mabiyan sayidina abubakar da umar ba kaga akwai matsala ce to shi sa Allah ce ista'inu bis sabri ku yi nemi taimako da haƙuri wassala da kuma sallah da wa'annan ababen guda biyu bayan Allah nagartattu da shi suka samu nasara annabi zakariya alaihi salatu wassalam bai da ɗa shekarunsa ya ja ya tsufa sai ya fara kuka ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah da ya tashi sai ya tashi cikin dare yana sallah yana roƙon Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya kira sa alhali yana sallah kuma yayi haƙuri saboda yayi fadanci a wurin Allah asusuwa na sun sun sage ya Allah sun yi laushi ba ƙarfi sa'annan kuma ba gashi na ra'asu shai ba. gashi na ya canza ya koma furfura na riga na tsufa habli minka min ladunka waliyan ya Allah daga gare ka ina so ka bani wanda zai jibinci al'amarina yarithuni wa yarithu min ali yaqub alhuwa rabbi radiyya. wanda zai gaji ni kuma zai gaji gidan annabi yaqub da Allah ya tashi kiransa Allah ya shelanta masa yana sallah ya zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qabl samia yana kiran Allah Allah subhanahu wa ya amsa masa a wani lokaci a lokacin da yake sallah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe dare ne yana roƙon Allah Allah kuma ya amsa masa a cikin wannan daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya guda daya ya dinga maimaita ta saboda yana neman mana rahama wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun yana ta roƙon Allah sannan Allah ya amsa masa Allah ya ce ya amsa al'ummansa duk sabon Allah da al'umman manzan Allah suka yi Allah ba zai kawar da su ba kamar inda ya kawar da al'ummomin da suka shuɗe al'ummomin da suka shuɗe idan suka yi sabon Allah guda ɗaya sai Allah ya saukar da bama-bamai na azaba kawar da su gabaki ɗaya sai a yi sabon zibi amma manzan Allah ya roƙa mana wannan alfarma a wurin Allah cewa duk irin saɓon Allah da zamu yi kada Allah ya kashe mu gabaki ɗaya a ce duniya babu al'ummansa sannan a yi sabon zubi Allah ya roƙi Allah ya roƙi wannan abin a wurin Allah Allah ya amsa masa sai dai Allah sai ya nuna wani alamomi wanda ke nuna cewa mun cancanci azaba to wannan alamar ana so ni da kai mu gyara idan ka ga kisifewar rana ko wata alama ce cewa mu muke duniya a lokacin mun cancanci Allah baki daya ya gusar da mu ya saukar da bamabamai na azaba kowa ya mutu mutumin banza da mutumin kirki ya mutu sannan sai Allah ya yi sabon zibi to amma saboda wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya haska mana sai ya nuna mana kisifewar rana ko kisifewar wata amma turawa sun ribice mu a shekarun baya da ke samun kisifewar rana ko kisifewar wata sai kaga mutane wai ana kallo ana cewa oh wai kaman turawa sun yi magana a nan za a yi an yi duhu a can kaza ga mun manta da cewa a lokacin da wannan ya faru manzan Allah na da rai fa ranan da ɗansa ya mutu Ibrahim rana aka samu rana ta yi kisifi sai zama garin an shiga cikin duhu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko mayafi babu a jikinsa a firgice fito daga gida sai da aka biyo shi da mayafi ana sa mai mayafi saboda a firgice manzo Allah ya fito yana ya kanta sai yana kallon sama yana cewa ya Allah ba ka ce ba za ka azabtar da al'umma ta ba matukar ina da rai ba abin da manzo Allah yake kenan kaga saboda me ya san cewa alama ce ta cewa tabbas ba mu ji ke kawo kisifewar rana ko wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah raka'a biyu ruku'i hudu don ka amfani ko karanta fatiya da bakara sai da aka fire ana tsaye sannan ya yi ruku'i ya yi ruku'i ya daɗe a ruku'i kusan kwacin a karanta bakara zuwa ƙarshe sannan ya ɗago daga ruku'i sannan ya ƙara karanta fatiha da ali imran har da ya dire ta da dire ali imran bayan ya dire ta ya ƙara yin ruku'i na biyu ruku'in kuma tsaya kwatankwacin karatun ali imran sannan ya ɗago daga ruku'i da sujjada ya daɗe a sujjadan farko kamar yi da aka yi ana karanta bakara ya ɗago daga sujjada ya ƙara komawa sujjada ta biyu sai ya daɗe kamar kwatankwacin karatun da aka yi na ali imran ha aka dire sannan sai ya tashi haka a ta biyu sai karanta fatiha da suratun nisa'i sai da ya dire ta ya ƙara yin ruku'i ya tsaya a ruku'i kamar tsayi wanda ya yi karanta suratun nisa'i sannan ya ɗago daga ruku'i sai ya ƙara karanta fatiha da suratun ma'ida sai da ya dire ta sannan bayan ya dire ta sannan ya yi ruku'i ya daɗe a ruku'in kamar kwatankwacin karatun da ya na suratul ma'ida a cikin sallan ana cikin sallah sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabura jikinsa na barma ya ja da baya a cikin sallah aka ga can ya kai cafka haka da aka idan da sallah farko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi tafiya yi wajen mata yana zuwa sai ce Allah na kishi kishin da Allah yake yi ya ga mumini yana zina malamai suka ce to abin da ke gadar da musiba na kisifewar rana da wata shine zina a cikin al'umma maza Allah ya ce Allah na kishi kishin Allah ya ga mumini ko mumina tana zina Allah yana kishi ya ga mumini na zina mana musulmi ya yi zina ko musulma ta yi zina sai ce an nuna min a cikin sallan nan abubuwa da yawa daga ciki an nuna mun ku mata ku ne majoritin 'yan wuta sannan mabiya da ku su ne mawadata wanda suka fi kowa yawa a wuta mata sannan waɗanda suke bin su a yawa su ne mawadata masu kuɗi su suka fi kowa yawa kuma a cikin mutane yawa a cikin wuta wanda suka fi kowa kuma yawa a aljanna su ne talakawa aljanna na da ƙofofi takwas bakwai na talakawa ne guda ɗaya ne ta masu kuɗi sai ce a wannan sallan ba ku gana zabura ba suka ce e sai ce wutan jahannama aka nuna min na ga yadda take balbal take balbalin bala'i shine na firgita kuka gana ja da baya Ya ce an nuna min aljanna da kayan marmarin aljanna ya ce ba ku gana kai cafka ba suka ce e sai ce ah, ɗan aljanna aka nuna min shine na ɗan yi kwaɗayin damƙota Allah ce da na iya tsin wannan apple ɗin har duniya ta naɗe ba za ku iya cinye ta ba ko al'umman ga baki ɗaya na san da wani ya fara cewa za mu yi wa wasu ba wani maganar wasu a nan har duniya ta naɗe kowa ya ci sai ya ci ya ƙoci ba za ta ƙare ba ya ce ku yi sadaka ku yawaita istighfari saboda na ga mafi yawan ku wuta ne ku kaga wannan yana nuna mana ne sallah ta ga ai hakuri aka yi ba ba hakuri wannan sallah za ta yi to wani ma karawihi kawai da za a yi in an yi wuta a yi awa ɗaya ba zai iya ba ana sallamewa na isha isha ka ce mun yi na wajibi Allah ya karba ya ƙara gaba shi wala ba zai sallah ba shi ne tun da ya na wajibi wancan nafila ne shi ba zai yi ba kana asara kana asara mai ɗumbin yawa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ne ya tambaye shi da ma'aikin Allah me kake gani idan na azumin watan ramalana sannan nayi yi sallan tarawihi ina matsina a wurin Allah manzan Allah ce minas siddiqina wa shuhada Allah zai kidaya ka daga cikin siddiqai haugasu sai da na abubakar da maryam ina ba ta an gane ko sai ba ƙananan mutane ba ne? ko ne eh, wannan manyan mutane ne sai ce kuma me wa shuhada kuma tawagarsa hamza sayyidu shuhada shine shugaban shahidan duniya to za a tada kai a cikinsu. su ko san ba ƙaramin mutane ba ne? ka san waye hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a 1975 da aka samu wato aka samu ambaliyar ruwa dalilin da ya sa ta ga wannan katanga da aka sa a madina a wajen gawansu wannan dalilin ne ruwa ne ya zo kakan kuma babu jiri ne a wannan lokacin ruwa ne ya zo ya farfasa wannan gawawakin har ya fito da su malaman da aka zo mai da gawawakinsu da idansu sun ce wallahi sun ga hamza saboda ya fi su ya fi kowa tsawo a ciki suka ce yadda ka san yanzu nan ya mutu jikinsa gashinsa da jinin da ke jikinsa da aka harbe shi yana nan a jikinsa lafiya lau to a cikin irin wannan mutanen ba za su tashi za a tace ka idan kai sallan tarawihi kuma me daga farko aka karkare da kai ba wai a gama ka ce to mutiri za ka je kai a gida ba shi ma ba ciki sai an yi idan da sallan da kai yadda liman ya karfe ya fara sallan har aka sallame aka yi wuturi kana ciki suna sabai suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya yi sallah ne na tarawihi kun san karfe nawa aka idan da sallah karfe goma sha biyu tun daga karfe bakwai takwas da ake sallah ko sai sha biyu da an kai ɗaya saura manza Allah idan da sallar dare na tarawihi sai sahabbai suka ce ya rasulullah law atmamta lana baqiyatu lailatina ya ma'aikin Allah da ka da ka zarce ka ji mutane ka ji maza suka ce da ka karasa daren kawai akai har karfe uku sai manzo Allah ce innahu man salla ma'al imami hatta yansarif duk mutumin da ya sallan tarawihi tare da liman hakki da liman ya kare sallah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum an idar da sallah sai ce kutiba lahu qiyamu layla wa baqiyatu laylati za a rubuta masa qiyamul Laili. yanzu ka zo masallaci ne idan da sallah kila ya gama karfe tara da kwata ko tara da rabi ba ya gama ba Allah ce idan ka je gida ka kwanta kana ta bacci har da munshari barcin nan da kake yi ana ta rubuta maka qiyamul Laili, qiyamul layli qiyamul layli qiyamul layli qiyamul layli qiyamul layli Allah dan ya kira sallah ka tashi kai asara sunna daɗi bid'a wahala kuma gashi babu yin bukata haka manzo Allah ce za a rubuta maka kallon dare ga baki ɗaya daren kayi ta ko da baka tashi cikin dare kai ba kana nan kawai ana ta rubuta maka kiyamun laifi. kaga wannan yana nuna maka daraja na ne na haƙuri a wajen sallah ko kun san yaya sahabbai suke yi Jabir dan Abdullahi ya ce idan muka ga mutum ya yi sallan tarawihi ya karanta aya ɗari muna ganin sa kai wannan ya taƙaita sallan suna ganin cewa ya taƙaita sallan saboda mai sun ce wa kanu ya ƙara'una su ba a kowace raka'a suna karanta ni'ina aya ɗari a kowace raka'a a raka'a biyu an dire an kuka dire bakara an yi rabi an karanta aya ɗari sannan a raka'a ta biyu an ɗauko aya ɗari kaga an ci aya ɗari biyu a raka'a biyu kawai suna idar da sallan tarawihinsu ne kusan ƙarfe uku zuwa ƙarfe hudu gab da asuba idan suka fara tun daga farkon dare haka ba suka samu aljanna ni kuma da kai ga munan awa ɗayan da ma yawancin masallatan mu ke yi kai kana ganin an fata maka lokaci saboda haka ba za ka iya wannan hakurin ba to Allah ce ista'inu bis sabri was ku nemi taimakon Allah da hakuri da kuma sallah wannan hakurin in babu shi ba za ka iya ba amma fa mutum zai iya tsayawa awa uku a layin mai ko zai tsaya awa uku a layin mai yana neman mai kuma ya tsaya ana ta abin da a dirje mai mota a fito ce o gano ce ko ya zan iya dole kuma ya haƙuri amma sallah wannan zai ƙara maka alaƙa tsakaninka da ubangiji ka kasa haƙuri to Allah ce ista'inu ku nemi taimakon Allah bi sabri da yin haƙuri a lokacin da za ku yi ibada sannan wassala da kuma sallah saboda ne Allah ce inna Allah ma'as sabirina kaga ma'iya khassa bil wasfi lallai Allah yana tare da masu haƙuri duk mutumin da bai da haƙuri Allah baya tare da shi kaga anan sai laraba suke cewa bisabri yaninu lakal hadid a haƙuri karfe yake iya maka laushi hakeri ai in ba haƙuri ba zai iya lankwasa me karfe ba ko shi ne malam ba shi magana ni haƙuri yakan sha ya kafa dutse sannan kuma har ya sha ne romanta?" kaga wannan akwai balaga a cikinsa kuma ana ka bi san dai ba zai yiwu ba dai ko to idan yayi hakuri zai cimma manufarsa da bai taba tsammani ba shine sakon da ake nufi ma'ana abin da baka taɓa tsammani zaka samu ba ta hakuri sai ka same shi amma hargowa da fitina ba zai haifar maka da ɗane ido ba duk bala'inka sai ka gama kuma abin da kake nema ba za ka same shi ba amma idan kai hakuri kai hakuri kai hakuri sai ka ga ka cimma manufarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri yayi aka kore shi a garin Makka ya zo fita daga garin Makka da ya tsaya ya juyo ya kalli Makka sai fashe da kuka mahaifarsa ba kasan babu kuka sai mahaifa daɗi ko manzo Allah ya kalli Makka ya fashe da kuka yace wallahi ke Makka a duniya ba inda nake so kamanki bi ma'ana ba garin da nake so kamanki garin ba dan mutanen da ke ciki sun kore ni ba wallahi ba zan fita ba haka kuma yi haƙuri ko Kai koran ku aka yi haƙuri amma sai da aka kai tun da Allah ya halicci Makka bi ka halatta ma wani yaki a garin Makka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri ko ya shigo Makka kansa a ƙasa yana kuka na tawalu'u saboda ne. Allah subhanahu ta'ala ya bashi ne ya bashi daraja ya shiga maka a ciki don ku gane fa'idan sallah da haƙuri zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shiga ka'aba akwai gumaka ɗari uku da sittin. Allah ya rike sanda yana zunguran ɗaya bayan ɗaya yana rusa su ja alhaq wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa sai bige ta sai ku fada ta rushe guda 360 din nan gabaki daya aka manzo Allah ya karya su sai tsaya a bakin kofar Ka'aba yace aina Bilal ina Bilal waye Bilal bawa ne bakin fata iri na irin ka. sai ce ta'al wadkhul jawfal ka'aba wa salli ma'i da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar amma manzo Allah waye kira Bilal yace Bilal yazo Bilal yazo suka shiga ciki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sallah a biyu Abu Sufyan ce zuciya na sai fara tabbata ya za a yi a kawo wani bakin fata ya zo ya shiga cikin Ka'aba har ya ce yayi sallah sai ce kuntu ufakkir an a jayshan sai na fara tunanin kai barin nemo an sirrin na yaki in yaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya shigar da bawa bakin fata cikin ɗakin Ka'aba yace ce an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilal bab sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bakin kofan Ka'aba sai ya kalli Abu Sufyan sai ce ya aba Sufyan wallahi lan taf'al inni la asma'u ma taqul yace kai Abu Sufyan na rantse da Allah ba za ka yi wannan abin da kake so kai ba ina jin maganar da kake yi sai ce fa'alimtu annahu nabi sai sai na gano Allah fa annabi ne abu ne na faɗi a zuciyata kuma yana ce min yana jin maganar da nake so na yi lallai wannan annabi ne maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ina tuna wulaƙancin da ƙaishawa suka yi wa bilal kaga haƙuri kenan ya ce wuya aka samai igiya aka samai kare ana jansa yara na hawa bayansa ana jifansa da dutse yana ahadun ahad ahadun ahad shi dai ba zai kafirta ba kuma ba zai zaki manzan Allah ba ana ta azabtar da shi dutse aka ɗauka da zafin bala'i na sahara aka ɗaura shi a kan cikinsa da zafin rana amma bilal ya ce wallahi ba zai zage manzo Allah ba to wannan azabar shine manzo Allah ke saka masa yace shigo ina ɗakin Ka'aba sai ce to bai tsaya nan ba is'ad fawqa zahr kaaba wa adhin nas ka hau saman kallon Ka'aba ka kira sallah uridu li ahli Makka an tasma'ahu li awwal marra ina so mutanen maka su fara jin kiran sallah na farko a duniya bilal ya zo ya kama ya kama ba zai iya ba saboda tsawon ka'aba sai manzala ce ya aba basirin wa ya umar tari ba kai sai na bakar matso kai sai na umar matso sai ce ba rijiluka yumna ala katfi abi basirin wa rijiluka yusra ala katfi umar auren afirka ta dama akan kafadin saidina abubakar ɗaura na hagunka akan kafadan saidina umar Saidina umar zungurere ne dogo Saidina abubakar kuma siriri ga haka kenan ko ga ya tsara 1 inch kenan ya taka na saidina abubakar ya taka na saidina umar ya fara hawa kafa hisham bin harith ɗaya daga cikin ƙuraishawa ne da ya ga bilal ya fara hawa sai ce inni lam amannaitu an akuna tahta al-ard min an ara hadha al-ghurab yantiqu fawqa dhahri al yace kai jama'a shi yayi burin ma da ya mutu bai ga wancan bakin hankakan yana hawa dakin Ka'aba wa yake nibi Bilal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya kalli Qurayshawa yace wallahi ina tuna azabin da Qurayshawa suke yi wa Bilal a nan dakin Ka'aba yace ya bilal inna hadhihi alka'aba sharifatun wa 'azimatun 'inda Allah yace kaga wannan ka'aban abu ce ne girma da daraja a wurin Allah walakin nakal yawm ya bilal ashrafu wa a'zamu 'inda minha 'inda Allah sai dai kai bilal kafi ka'aba daraja a wurin Allah azin ya bilal kira sallah bilal ya kira sallan farko a duniya na mutanen makka hakuri ya jawo masa me ya kawo masa mai cin nasara to matsalar da muke fuskanta yau a wannan kasar samu kenan babu da hakuri musamman mutanen arewa daga ɗabi'un mu zaka gani ba mu da hakuri ko na sakon ɗaya wannan na zuwa zai surutu wannan na zuwa sai ka ga baki ɗaya abu ya rikice abin da kuma za mu yi hakuri minti biyu uku abubuwa za su warware to amma ba za mu iya hakuri ba shi ka ga abubuwa gabaki ɗaya ya rikice mana saboda ba mu da haƙuri kuma ba ma tarbiyyatar da zukatanmu da kan yin haƙuri da ya kamata a koya wa yara tarbiyya na haƙuri daga cikin tarbiyya na haƙuri shine a koya wa yaro ya iya haƙuri ka sa shi wani abu ka sa shi ya jajirce akan wannan abin kuma ya tsaya akan wannan abin kada ya bar wannan abin idan ya ƙi yadda sahabai suke yi wa 'ya'yansu idan ramalana ya zo sai a yara su yi azumi su yaro ya fara kuka sai a kawo mai tsana ko yarinya sai a miƙa mata ya ta wasa dan me a shaggaci daga me ba za a ce a ya haƙuri yi haƙuri to ka ci kayi rabi a ba rabi suke ce mai ba sai a bashi abin da zai shagaltar da shi har sai ya yi haƙuri da yunwan dan me dan ya kai azumin sai suke wa 'ya'yansu shi sa lokacin da aka samu matsala na yunwa a cikin al'umma sai da umar yana khalifa da aka samu wannan matsalar sai da haƙarƙarinsa gabaci ɗaya ya fito dogo ne zungurere a ƙarfa amma wallahi saboda bala'i sai da umar ya hana cikinsa cin abinci a ranar da ya fito sai ya ji cikinsa na ƙubi, sai ce karkir aulatu karkir innaka lam tashba hatta ya shiba fuqara yace kayi ƙubi. ko kakkai kugi ba za ka ci abinci ba sai talakawa sun ci abinci na san wani zai ce to mu namu fa talakawan zamaninsa ɗaya suke da mabiyan mu ma haka za ni ne ta kasa mu je an gane wani zai ce to mu ya namu ba sa mana kaza ga wa'ancan wa'ancan talakawan su mutanen kirki ne sai Allah ya ba su shugabanni to mu kuma talakawan mu mutanen banza ku yi hakuri haka abin yake su ma sai aka samu shugabanni daidai da mu kama ta kunu yi walla alaikum yanda kuke haka ake ba ku shugabanni daidai da ku idan ka tara talakawan na yau ka tara mawadatan ka tara masu jagorancin za ka ga wallahi duk tunanin iri ɗaya ne ka sai wa kanka adalci duk tunanin iri ɗaya ne kowa daman kowa yake nema ya cuce shi yanzu ka gwada ka gani ka kira wani ka bashi kuɗi ka ce da Allah ga ka nuna kamar ba ku sani ba ka ga wa ɗayan ka ce Allah ga miliyan ɗaya ɗauki dubu ɗari biyu ka ba wani abokinka ɗari biyu ka ba wani abokinka ɗari biyu ka lissafa mutane biyar ka ce duk ka ba su ɗari biyu ka ce kuma ban gaya musu ba kai ka na wa. ka ga me zai faru ka ga me zai faru daga nan zaka san irin mutanen da muke shi sa ake ba mu daidai da mu a nan nan a kan hanya wani mutum yake ba mu labari a ce nnpc ne ya ce malam makaho ne na gani a bakin titi kuma jagorarsa ma matarsa ce ya ce malam sai na ɗauki ɗari biyar sai na mika mata don ta bashi ya ce malam wallahi ina kallo sai ta mai da ɗari biyar a hannunta na hagu sai ta ɗauko naira hamsin sai ta miƙa mijin muna fahimtar saƙon wato yanayinmu haka shugabanninmu suke ya ce malam ina kallo ba labari aka bani ba Kawai da shi hannu ya ce ya ce ina ji ya ce nawa aka samu sai ta ce gashi taɓa sai sai ta miƙa mai hamsin ta ja ne? ɗari biyar a yanzu dai ta za ɗari biyar shi kuma an bashi da hamsin hamsin ɗin ba ai wani ne ya bada ta rike aiko kuma daman me zuciyar ta lalace tana jiran irin wannan ya zo ne a miƙa ce ga abin da aka bada kuma shi ta sai wannan instantly to kuma haka yawancin mu muke a wajen mu'amala amma inda za mu zauna ba mu da wani aiki sai zagin shugabanninmu ai mugaye ne zalimai ne a kaza ne kaza kaza to in ta zai hada baki da abokansa a nan garin an samu yaro dan secondary school ya hada abu ya hada baki da yara abokansa dan secondary school a ce an yi kidnapping din sa saboda aka tsa uban a nan garin to wani irin al'umma kake tunani za a samu kuma me wani irin tunani kake tunani muke mutane ke da shi yaro inda kwai ya fashe shine an karbi miliyan biyar da suka zo kasawa yaro ya ce shi ne hayar gida abokan suka ce bai isa bai su suka yi aikin ya ce a aiki ɗin uban shi ne su kuma suka ce in ba su yi aiki ba kaya za a samu kuɗin ka ji inda asiri ya tonu asiri ya tonu ya haɗa baki da abokansa don ya cuci ubansa wanda ya fita ya je ya sha wahala dan kai kuma abin nan da yake tarawa dan kai kila ma ya hana 'yan uwansa da ki taimaka wa yan uwansa kawai saboda yana so ka samu rayuwa mai kyau amma kai kuma gashi sakamakon da kai mai to ta ina rayuwa za ta yi kyau ci daya zukatanmu ya riga ya rike kawai duniyar aka sa gaba kai ina jin tsoron wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanya baya aiki a manzo Allah ce ta isa abdul dinar bawan da ke bautata wa dinari ya wahala ka isa abdul duniya bawan da ke bautata wa duniya ya wahala ka isa abdul khatifa kai bawan da ke bautata wa gado ya wahala mazala ce faɗi za ci ka falan takash ya Allah in ya taka kaya kada ka bar kayan ya fita a jikinsa me yake nuna mana sako ne aiko in ya shiga musiba ne kada ya samu ranar fita daga wannan musiba ka kaya ai musiba ce ko haka rikita taka. to manzala ce in ya taka kaya ya Allah kakka bar kayar ta fita a jikinsa saboda ya sa duniya a gaba anya wannan baya aiki akan mu mutanen arewa kuwa eh mutanen Najeriya mu arewa muka fi sani saboda mu muke shan wahala yanzu ko ai ga da lafiya lau ko kaji bomu ya tashi ko kaji kidnappers a wajen ko kaji kandil suna ci gaba a wajen amma mu ne dai masu shan wahala kuma mu dan cikin gida ake cin gida yaki dan arewa ne ke da irin wannan tunanin in dai zaka zo ka bashi kuɗi inda zaka ce zaka yi demolition din anguwansu ga baki ka bar gidansa zai ce bismillah tunda shi nashi gidan na nan kowa ma ya rasa dan arewa ke da irin wannan tunanin. mutumin da zaka zo ka taimake shi ka ɗauki ɗansa ka biya mai kuɗin karatu ka biya masa kaza ya gama karatu don ya zama mutum in ya zo wajenka kace ba da kuɗin da zaka ba shi saboda mata shi ta haihu sai ce me yake min ba abun da yake min ya faɗi mana ya ya ce yana biya wa ɗana mu kuɗin makaranta ni ya biya wa kan har yake da irin wannan tunanin kan har yake da irin wannan tunanin ni in ma da zai daina biya masa yana bani kuɗin ba ya fi mun ba an arewa ke da irin wannan tunanin sai kuma Allah ya kyale ka duk wannan musibar da muke ciki wallahi mu muka jawo Allah ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da ya sauka a cikin mutane na bala'i da kunci da musiba sai in su sun canza kawukansu kama asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir Allah ce duk abin da ya shafe ku na musiba abinda hannayenku ne ya jawo duk da yake Allah na yafe da yawa daga ciki ba don haka ba wallahi da ba za mu gani ba kowa daman kowa yake ya cuci kansa ya cuce shi direban in ka dauke shi in ba amintacce ba zai cuce ka zai abin nan ko ina ka je duk dama kai yanzu makaniki ka kai mai gyaran mota ka tsaya ba zai kwantar da kai ka kwanta zai maka kila wani abin da ya lalace wani dan karamin abu ne sai je dauko wani abu na wani jikin mota da aka cire sai ya ajiye kafa sai ce ga abin da lalace a motar ka alhaji kudin ka naira dubu talatin kuma ya fuska ya yi fuska ya ce kudin ka dubu talatin daidai da vulcanizer idan ka ajiye mai taya ba a gaban ka ba ya je dawo sai ce kaci uku ne ba ka ke yi ba ai kowa ne ke neman daman kowa ko da cuce shi sannan kuma idan mun zana mu ce shugabanninmu ne kaɗai azzalumai mu ba ba bane imam shafi ya ce ibu zamanina wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana muna aibanta zamaninmu aibin na tattare da mu ne zamaninmu ba yi da wani aibi sai mu saboda yanayin lokaci za mu tsaya anan, nan za mu amsa tambayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma na farko cikin mutumin da ke gaba da iyayensa to wannan in bai tuba ba confirm zai shiga aljanna ba confirm zai shiga aljanna ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya sanya yaddan Allah cikin yaddan iyayenka rida Allah fi rida alwalidain wa sakhat Allah fi sakhat alwalidain in kana neman yadda Allah to babanka yadda da kai in babanka yadda da kai Allah ya gama yadda da kai in kuwa babanka ko mamanka na fushi da kai Allah ma yana fushi da kai kuwa kaga ina maganin shiga aljanna kuma in Allah na fushi da kai saboda me ka saba wa iyaye ba abin da za ka taba iya yi wa babanka ko mamanka ka saka masa saboda ka kai ne kai asara ka ce kana fushi da babanka kai kai asara kuma wallahi idan baka tuba ba jahannama straight ba ni na kai ka ba manzo Allah ya kai ka dan ya ce la yadkhulul jannata aqun wala namma mutumin da ke saba wa iyayensa ko iyayensa ba sa jin sa a mu'amalar da yake yi da su manzala ce ba zai ta shiga aljanna ba to kaga kuwa ya na kanka Allah ya shirye shi amma azumin sa azumin sa na nan daidai wa daidai a wurin Allah in yayi ibadar da zai sa azumin sa ya karbu zai samu karbuwa amma kuma ya karbi tarnaki tsakanin da ubangiji saboda manzala da ya tashi gwamatsa karban ibadar na azumi ya buga misali da iyaye duk wanda ya samu iyayensa guda biyu babansa da mamansa sun tsufa ko ɗaya daga cikinsu bai yi abin da zai samu aljanna ba har baban ya mutu ko kuma har maman ta mutu Allah ya nisan da shi daga samun rahamar ubangiji malaika jibril ne wannan addu'a manzo Allah kuma yace amin dan malaika jibril ya ce kace amin manzo Allah ce amin shikenan kaga addu'a manzo Allah ya hawo kanka amin din manzo Allah ya hawo kanka wannan ne addu'an malaika jibrilu ya hawo kan wannan mutumin. Allah ya shirye shi Allah kuma ya sa duk cikin mu'amala irin wannan hali in ma kana yi to ka tuba is not too late kana koma gida ka je ka roki baban ka yafe maka na'am Na. Kuma ga hadisin Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne maganan nan daga ka faɗi haka ne hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi bin amr bin al-as wanda yana sauke qur'ani diddare yayi dalliliyar amarya ce yayi aka samu mai amarya yana dawa daga sallar isha idan ce Allahu akbar sai tela ne ya kira sallar asuba kawai tilawa yake baban shi sai ya shigo gidan ya tambaye ta ya ɗana ya amarta ce ni'mar rajul ibnuka majalla da ɗanka namiji ne amma fa bai sanna a ƙyamace ba abin ya same shi ya ce kai ka zaka ka ce laba zan bari ba bada aljanna aljanna Allah sai manzo Allah sai abin ya kishi kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kira shi yace zo ya kake sallah yace ya kake sallan dare yace yana da isha idan ya ta sai gari ya waye kaga ji maza eh kaji maza ba maza mata ba sai ce azumi fa ya ce kullum nake azumi kullum mazalajin ya kake sauke ƙur'ani ya ce diddare zalaci a'a ka yi a wata su ɗaya ya ina da ƙarfin da zan yi fiye da haka ya ce ka yi a kowane kwana goma na wata fi su ɗaya kaga a wata kana da nawa sau uku yace yana da ƙarfin da zai fiye da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi sati daya kowanne sati ya sauke Qur'ani yace yana da karfin da fiye da haka manzo Allah yace mai kai a kwana uku ka dinga sauke Qur'ani sai yace yana da karfin zai sauke Qur'ani sama da kwana uku kasa da kwana uku sai manzo Allah ce babu sauka da da kwana uku da yake daidai wannan tabbas haka hadisin yake wancan aiki ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan watan ramalana shi sa wa'ansu malamai suke cewa banda watan ramalana saboda wata ne na qur'ani sai maganar gaskiya ana so ba karatun kare ba kai tadabburi akan ma'anarsa saboda haka wancan magana ta manzo Allah ta fi wannan aiki karfi amma shi wannan saboda ka taƙaita a kwana uku shine yafi inganci Allah ya samu dace

amma wani talakan idan ya karta maka rashin mutunci wallahi za ka ce duk duniya babu macuci irinsa an gane wato wannan yana nuna mana ba abin dariya ba ne wallahi abin kuka ne yana nuna lalacewan al'umma ne yana nuna lalacewan al'umma barin ka mana misali waya ce ta ta wani ya faɗi a masallaci a nan kabara daidai kusa da transformer ina tsaye sai na gon yaro da waya sai na ce wayan waye wannan sai ce yanzu na gani a kasa sai na karba na ce kawo dan yanzu na wani zai iya kwacewa a hannunsa sai na rike wayan kawai ashe mai wayan ya nemo wata waya sai ya kira yana kira don Allah don annabi ya haƙuri don Allah kai me yasa sai kai roƙo ba waya ka bace sai ce waya ta ce wallahi ban san na ce wani yaro na gani da wayan yanzu nan Shi ne na karɓa na ce ya kawo na san me shi zai kira yanzu an Allah yawa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah anan kana ina ne sai na ce ina daidai bakin transformer wallahi ina gama yanke wayan da gudu ya shawo kwana da arba'in wato kan ma in gudu kenan ko ka gane matsalar sai na miƙa mai waya na gudu na gudu na ce sai kai godiya abin nan ai hakkin ne aka baka to dan Allah ina dan lalacewar mu ba yaushe mutum zai irin wannan tunanin kayan ka ne fa wani ma kana kira in ya dauka zai ce kai na fa samu waya ka je ka nemi wani haka kawai zai gaya ma na samu waya ne kawai ka je ka nemi wani ni ma ina son wayan kaji haka zai ce ma ni ma ina so ba zan iya hakuri in ka maka kayan ka ba to amma ka yi haƙuri manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ittala'tu fil janna manzan Allah ne ce na leƙa aljanna fa asari a ahliha al-fuqara'u naga mafi yawan yan aljanna tarkawa ne kaga ba ni na faɗa ba sannan abu na biyu in maka analysis da zaka fi ganewa tun daga zamanin annabi adam zuwa yanzu suwaye suka fi yawa a duniya to shi ka za ka fi yawa aljanna ina fatan ka gane ko yawa kenan hausha a wurin Allah inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam idan kuna gaba ku biyu wanda ya fi alkhairi shine wanda ya gamce ce salamu alaikum kuma kai gum shi aikinsa zai tafi a wurin Allah kai da kai gum din aikin kananan sai ranar da ka fara an sallaman sa sannan Allah zai tafi sallolinka da ibadarka hatta azumin nan duk wanda ya san yana gaba da ɗan uwansa babansa ne mamansa ne ba ka je ka warware dan ba inda azumin ka zai je azumin je mage kake ba inda zai je kuma Allah ba zai karɓe shi ba sai ranar da ka sulhunta kanka da wannan saboda haka an ce mun lokaci yayi abin da muka karanta da yake Allah ya karɓa mana kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana wannan jarabawan da muke ciki a wannan ƙasa tamu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana wannan musiba da muke ciki ya Allah ka tausaya mana ka gusan mana da wannan rashin amincin da muke ciki a wannan ƙasa tamu musamman a wannan yanki da muke rayuwa kuma musamman a cikin wannan gari namu na Kaduna da muke cikin wannan jarabawa na musiba na bandits da kuma kidnappers ya Allah ka yi mana wannan musiba wa'anda suke cikin mu da wannan makircin ya Allah kafi mu sanin su a cikin mu suke ba a wajen mu suke ba ya Allah ka magance mana matsalar su ya Allah wanda suke a wajen mu ba mu san su ba Kafi fi ya Allah ka warware mana wannan matsala masu shiryuwa a cikin su ka shiryar da su wanda kuma kaddara ta riga ta gabata a kansu ba za su shiryu ba ya Allah kafi mu sanin hanyar da zaka magance mana ya Allah mun mika al'amarin zuwa gare ka ka warware mana matsalar ta hanyar da ta dace ba tare da an zubar da jini a cikin wannan al'umma ba ya Allah yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan masallaci ka haɗa fuskokin mu a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan matsalaci. ya Allah kai albarka a cikin dukiyarsa ka gina masa ka tafarin kamar yadda ya gina irin wannan masallaci kai albarka da zuriyarsa kuma dukiyarsa mu ma da muke karatu da muke saurara ya Allah mu ma kai albarka a cikin iliminmu da kunnuwanmu da muka saurari wannan karatu da shi ba mu kuma ikon aiki da abin da muka ji ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk